أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم جناح أن إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنتم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ۖ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara 1422 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ke da shekara 2021 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 13 kuma muna cikin suratul nisa a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da uku ɗari da biyu kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da uku inda ubangiji ta ke cewa fa'iza qadaytumus salata fadhkurullah فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Ubangiji ta'ala ce fa'iza ƙabaitumu salata idan kuka gama sallah wata sallan tsoro, kuka je muka yi bayanin ta yadda ake yin ta a wurin yaƙi. Idan kuka gama wannan sallan faskurullaha ku ambaci Allah ƙiyaman a tsaye wa ƙu'udan da kuma a zaune wa ala junubikum da kuma idan kuna kan ku, wato shine a kunci ku yi ta Allah ta'ala saboda Allah ya baku nasara fa iza tama'anantum idan kuka jitsu tsoron ya tafi ba ku tsoron abokanin gaba da su afka muku fa qimu salah ku sai da sallah yanda take ku yi ta cikakkiya yanda aka saba yin ta kuma tsoro ya kau inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance wajiba a kan muminai kuma sannan abun sanya wa lokaci anan ubangiji ta'ala yana umurtan masu jihadi fi sabilillah idan suka gama sallah ta tsoro to su dinga ambaton Allah ta'ala a cikin dukkan halin da suke ciki su ambace shi a zuciyansu su ambace shi a harshensu saboda neman nasara a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma su ambace shi a lokacin da suke kwance ko suke zaune ko suke wato a cikin dukkan halin da suke ciki su dawwamar da zikirin Allah subhanahu wa dinga cewa la ilaha illallah suna cewa Allahu akbar suna addu'a ubangiji subhanahu wa ya ba su nasara musamman ma a halin yaƙi din a lokacin da suke yaƙi tsakaninsu da kafirai ambaton Allah yakan kawo nasarar ubangiji subhanahu wa da Allah ta'ala ce faskuruni askurkum in kun ambace ni zan ambace ku to kaga Allah ta'ala kenan zai zama yana kani da kai kuma zai taimake ka a halin da kake ciki wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal yake wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun idan kuka haɗu da jama'a a wajen yaƙi fasbutu ku tabbata kada ku gudu har ku juya baya kuma ku ambaci Allah da yawa domin ku samu rabo wato ku samu nasara daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan zikirin Allah yakan sa mutum ya samu nasara a cikin dukkan al'amarinsa ya zama koyaushe kana ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga kana tare da Allah a koyaushe kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wani la yazalu lisanuka radaba min zikrillah kada harshen ka gushe yana mai danye saboda ambaton Allah wato koyaushe harshen ka akwai yawo da ambaton Allah subhanahu wata'ala da kake yi wasu malamai suka ce ma'anar wannan ayan idan kuka gama sallah a gidan al'a'in da ake yin yaƙi kuma sai ya zama na sallan ba za ku iya yin ta a yanda kuke so ba to fazkurullaha qiyama in za ku iya yi a tsaye ku yi ta ko da mutum shi kaɗai ne domin wani lokacin sallan jam'in takan gagara ma a wurin yaƙi ne a nemi a raba jama'an biyu ma bai zai yiwu ba gashi nan yaƙi na yi duka ko ta ina saboda haka kenan kowa zai sallansa shi kaɗai to idan kai kaɗai ɗin ne ko kowa zai shi kaɗai ku yi a tsaye idan za ku iya idan ko ba za ku yi a tsaye ba to ku yi a zaune shine ma'anan waƙo qu'udan kenan idan ba za ku iya ba kuma ku yi a kwance to kama ce mutum ya ji rauni ta inda ba zai iya ma yi a tsaye ba to ko a zaune zai yi sallan ko da ma a kwance ne zai iya zai iya yin sallah kamar yadda manzala sama ya ga Imran bin Hussein lokacin da yaje gaishe shi yake ga yanda ga yanayin yadda basur ya kwantar da shi ya zai yi sallah sai manzala sama ya ce masa salli qa'iman fa illan tastadi fa qa'idan fa illan tastadi fa ala jambi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a kwance saboda ai sallah ita ma zikirin Allah ne so da haka kenan ka ambaci Allah a tsaye a kwance a zaune ma'ana kai sallah a tsaye ko a zaune ko a kwance gurgudun yadda za ka iya idan ba za ka iya a tsaye ba to ka yi ta ka yi ta a zaune amma asalin sallah shi ne a yi ta a tsaye saboda kuma ta dace wa komo lillahi qanitin ku tashi ku tsaya ku sallah a tsaye kuna ainihin wato masu shiru to gurgudun yadda za ka iya gurgudun yadda za ka yi ta a cikin suratul baqara ubangiji ta lati fa in khiftum farijalan aw rukbana idan tsoron ya kai tsoro ba maganan a tsaye ko a zaune ba ku yi sallah din ko da kuna halin tafiya ne shine nan farijalan mashin kuna tafiya kuna sallah kana kai hari kana sallah sannan aw kubanan ko kuma kuna kan abun hawan ku ku yi sallah din wato a halin yaki an halatta mutum ya sallan farilla akan dokinsa ko akan raƙuminsa ko akan wani abun hawansa amma in ba a yaƙi ba ai ba baya halatta kai sallah akan abun hawa wato akan doki yadda ba za ka iya ruku'u da sujada ba sai dai a halin lalura domin nafila ne matafi yake yi a abin nan kan dokinsa ko akan abun hawansa ko da babu lalura amma sallan farilla dole sai ka sauka amma idan yaƙi tsoro ya kai tsoro ba maganar sauka sai kai sallan haka kana mai nuni ko kuma kana kan mota aka ki a tsaya kuma rana za ta faɗi ba kan sallar la'asar ba sai kai a cikin mota ka zame maka lalura ko kana jirgin sama sai ka yi ta a saman jirgin sama ɗin babu wani matsala a ciki to ubangiji ta lati don tsoron ya kai tsoro ko da kuna halin tafiya ku yi sallah ɗin ko kuna kan abun hawa ko da ma kuna halin dukkan kafurai musayifi na kenan kuna wannan ya kafiri na kama ka takobi kai ma kana ka masa kuma kana sallah sallan a zuciyanka kake kina yanzu kana kira'a gashi kai ruku'u ka dago ka sujada ka dago ka zauna duka dai wannan zaka yi shi har ka gama kana yaki mutaqi na ko kuna koran kafurai ko ana koran ku duka kuna ainihin wato sallah wannan shi yake nuna maka muhimmancin sallah cewa babu yadda za a yi a tabbata ba a tafi maka ita ba matakar kana cikin hayyacinka in ka ga an dauke maka ita ba ka cikin hayyacinka ne kawai baka san me kake yi ba balantana wanda yake kwanciyar kan gadon asibiti zai yi sallah in bai zai alwala ba yayi ta ba alwalan ko yayi taimama in ba ba zai iya alwala ba zai iya taimama ba yayi ba alwala ba taimama kuma ba dole sai ya fuskanci alqibla ba in bai zai fuskanci alqibla ba in bai zai yi ta a zaune ba ma yayi a kwance ina nuni da kansa in kan da zai motsa ba ya nuna da idonsa kawai da gefansa kawai gashi nan yayi ruku yana kitse idon sa yayi ruku ya tago ya zauna har ya sallame in duk ya gagara yayi ta a zuciyarsa kawai dan bashi dama lokacin sallah yayi sai yayi ta a zuciyarsa kawai in ya gama ya ce na gama matikar yana cikin hayyacinsa ba dauke masa sallah ba sai dai idan ba cikin hayyacinsa ta wannan kuma ko yayi ta ma aibi san ne ba ubangiji ta lace wa idza tun idan kuka nitsu fasimu salah kai da sallah yanda aka saba yinta nitsuwan shine nitsuwar rai daga tsoro ya zama babu wani tsoro na kafirai a kanku kama a ce kuna gida ko kuna halin tafiya to ku yi sallah da rukuninta da wajibabbunta da siffofinta irin yadda aka ce a yi ta idan kasaru ne halin tafiya raka a biyu idan halin zaman gida ne ku yi a hudu wacce ake wa kasaru so da haka nan wato kama wata ka'ida ne fiqhiyya idza baqa al wai za wa idza tasa'a idan al'amari ya kunci sai a yalwata maka idan akwai hali na tsoro da tashin hankali na yaƙi to ko taya ma kai sallah idan kuma tsoron ya gushe kuma dole ka yi ta yanda da ake yin ta in ka yi ta a wancan halin ko a irin wancan siffan Allah ta'ala bai zai karɓi sallan ba idan baka da lafiya sai kai sallah duk yanda ta kama in ka samu sauki kuma ba a yadda kai irin wancan sallan ba Allah bai zai karɓe ta ba sai dai ka yi ta irin wacce aka saba yi wanda lafiyayye yake yi a cikin suratul baqara Allah ta'ala ce hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ubangiji ta'ala yake ku kiyaye salloli guda biyar dinnan ku yi su akan lokacin su da rukunnan su da wajibabbun su irin yanda ake son a yi su kuma ku kiyaye sallah madaukakiya ita ce sallar la'asar da muhimmancinta ku kiyaye ta ku dinga yin ta akan jam'i ku kula da ita sosai Allah ta'ala ya ce ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru ba a magana a sallah sannan in kun ji tsoro tsoro yayi tsanani ko a halin tafiyan za ku iya yin sallah ko kuna kan abun hawan ku za ku iya yin sallah kuma idan kun samu nitsuwa ubangiji ta lati ku ambaci Allah kamar yadda ya san da ku abin da ba ku sani ba wato ku yi sallan a a yanayin yadda ake yin ta in kun samu nitsuwa babu tsoro a tare da ku sai ubangiji ta lace inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance wajiba ce akan mu'minai kuma abun sanya wa lokaci sallah ta daga cikin rukunin musulunci guda biyar wanda ba a dauke maka ita matukar kana cikin hayyacinka ko musulunci ka bai zai cika ba dole sai da sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da kafurai kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man taraka hafa kafar duk wanda ya batta ya kafurta hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud ingantaccen hadisi manzon Allah sa sama ce khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibadi faman jaa bihinna lan yudai minhunna shay'an istifafan bihaqqihinna kana lahu 'inda Allah ahadun an yudkhilahu al-janna ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة من ذلك ما يتي kwalloli guda biyar a zahar la'asar magariba isha sulahi ubangiji ta'ala ya wajabta su akan bayansa. duk wanda ya yi su bai walakanta komai a cikinsu bai zo da su yadda ake so Allah ya ɗauki alkawarin zai shigar da shi aljanna wanda ko bai wayan na sallolin ba ba yi da alkawari a wurin Allah Allah ga dama ya azabtar da shi ko kuma ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna saboda haka sallah wajiba ce akan kowa da kowa dole ya yi ta kuma idan baka yi ta ba baka da wani uzuri a wajen Allah ta'ala kuma ita ce farkon abin da za a maka hisabi ranar alkiyama in ta karbu za a duba sauran ayyukan in ba ta karbu ba kuma za a miyar maka ita da sauran ayyukan ma gaba daya to ba abin da musulmi zai kula da shi bayan imanin sa kamar sallah ita ce azamul ibadat man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha ko man man dayya'aha faqad hadama ad-din duk wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda ya walakanta ta ya rusa ya rusa addini kuma idan za ka yi ta za ka yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita kar ka je ka yi ta babu nitsuwa idan ka yi ta babu nitsuwa Allah ta'ala bai zai karbe ta ba don wani yayi irin wannan sallan ba tare da nitsuwa ba da yayi ruku'u sai dago yana kai sujadansa goshin sa zai dago ya sake komawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli kuma kai sallah ba kai sallah ba ce ce bai iya ba ka koya masa sallah mai nitsuwa dole sai ka sa nitsuwa a cikin sallah ka in kai ruku'u sai ka ji kan kadago in ka sai ka daidaita kafin ka tafi sujjada in sujjada sai ka ji kan kadago gama sallan ka a haka ita ce irin sallan da Allah yake karba kuma ya zo a hadisi idan mutum ya yi sallah kuf kuf ya yi ta cikin sauri babu nitsuwa ya walakanta ta za a dunkule sallan kamar tsumma sai a jefa ta akan cikanta sai sallan ta ce zayya'aka Allah kama zayya'atani Don an jefe shi da ita ta bugi fiskansa sai sallan ta ce Allah ya walakanta ka kamar yadda ka walakanta ni ko za ka dole ne ka nitso ka yi ta yadda aka koyar da ita addinin musulunci sannan sallah mawqutan abun sawa lokaci ne abun wa lokaci ne a duk lokacin da ka ga dama za ka yi sallah ba ah, in ka yi ta kafin lokacin Allah bai zai karɓa ba kuma ba a yadda ka bari sai lokaci ya shige kai ba nan ma ka yi babban laifi Allah ta'ala ya sanya mata lokaci kamar yadda Allah ta'ala ya kai salata iduluki shamsi ila ghasaq al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda ka sai da sallah idan rana ta karkata sai ta yamma kaga azza da la'asar kenan da kuma in dare yayi magariba da isha da lokacin da alfijir yake fitowa shine sallan asuba a lokacin mala'iku suna zuwa su yi canjin aiki da waɗanda suka kwana suka duka ka bibi lokutan sallah ka tabbatar da kafin kai kowace sallah lokacin ta yayi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar da yadda ake sallah hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim wani mutum ya zo ya tambayi manzon sama dangane da lokutan sallah yace yaushe ne ne abin nan yaya ake sallah me lokutan sallah yake to kai sallah da tare da mu kwana biyu manzo sama sai sallah tare da shi na biyu sallan farko da azhar aka yi ta a farkon lokacin lokacin da rana ta zawali aka yi la'azahar la'asar a farkon lokacin da lokacin da yino abu ya kai wani abu magariba da rana ta fade isha shafaki ya bace su ba kuma lokacin da alfijir ya fito daga ranar farko kenan farkon kowace sallah kowane lokaci washe gari sai manzon Allah ya bari bai azahar ba da inuwar mutum ta kai tsawonsa la'asar kuma inuwan kowane abu ya kai rubinsa biyu ya ninka biyu magariba lokacin da wato shafaƙi ya kusan fitowa bayan rana ta faɗi amma shafaƙi ya kusan fitowa an ɗan jata a isha kuma san da dare wato kashi ɗaya cikin uku na dare tafi kusan karfe goma kenan kafin aka yi sallan isha asuba kuma san da gari ya haske amma rana ba ta fito ba manzo ma ya ce ina wanda ya tambaya dangane da lokutan sallah ya ce gani yake to ma baina hazaini waqtun abin da ke tsakanin wannan shine lokacin sallan ku saboda haka kenan kowace sallah tana da farkon lokacin ta na muhtari kuma tana da ƙarshen lokacin ta na muhtari amma abin da aka fi so shine kai a farkon lokacin don an tambayi manzon Allah sallama ayyul a'mali afdal wani aiki ne fi sai ce as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacin ta yana da kyau kake farkon lokacin ta wa'lam bi anna afdal at-ta'ati salatuna fi awwalil awqati yana daga cikin mafi fitina sallah a farkon lokaci sai dai isha isha kan an fi son a jinkirta ta ita da ɗan ja na manza sun wata ran har kusan sha biyu da ya kusan rabawa ko ya riba ma ya fito ya sallan isha yake lokacin da ya kamata a yi ta ba don kar i matsa al'umma ta sannan sai kuma a zahar lokacin garjin rana lokacin da rana ta yi tsananin zafi nan kuma ana son dan sanya ya ta kaɗan jinkirta saboda manza sun ce a bi sala fa inna shiddatal fa inna shiddatal min fahi jahannan. ku sanya ya sallah domin tsananin zafi numfashin wutan jahannama ne to lokacin da zafi ya tsanani a can dan jinkirta sallan azhar kaɗan, kar a yi ta a farkon a farkon lokacinta kaga anan manza da sama ya koyar da lokacin sallah haka na hadisi ya tabbata a sunan na abi daud hadisi nan tace daga abdullahi bin abbas manzo sama ya ce mala'ika jibrilu ya zo ya mi limanci ya nuna mini lokutan da ake sallah shi ma kan ya karantar da mala'ika jibrilu ya karantar da shi mala'ika jibrilu ya zo ya same shi a dakin kaba sau biyu ya masa sallan azhar lokacin da rana ta yi zawali la'asar lokacin da inuwan abu ya kai daidai sa magariba lokacin da wato mai azumi yake shan ruwa shine lokacin da rana ta faɗi isha kuma lokacin da shafaki ya ɓace wato wannan jaje-jaje na yamman nan aka neme shi aka rasa wurin ya yi duhu ya ce asuba kuma lokacin da ya haramta mai sahur ya ci abinci ko mai azumi ya ci abinci kaga lokacin da ya ke toki na to da gari ya waye sai ya sake dawa ya masa limanci sai masa a za lokacin da inuwan abu ya kai tsawonsa la'asar kuma sai da inuwan kowane abu ya ninka sannan ba kuma sai ya yi ta a lokacin da wato rana ta faɗi a nan bai canja ba lokacin da rana ta faɗi na ranar farko rana ta biyu ma lokacin da rana ta faɗi shi ta a suka ce magariba lokacin ta ƙwaya ce ne kawai ba ta da wani muhtari da zarar rana ta faɗi in an yi shi kenan muhtarin ta ya shige amma zance mafi inganci tana da shi saboda wancan hadisi da maza sun dan jinkirta a kwana na biyu da yi sallan magariba ba san da shafaki ya kusan ya bacewa sannan sallan sallan isha kuma bari sai sulufin dare kashi ɗaya cikin uku ya tafi na dare sannan mala'ika jibril ya zo su kai sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam A su ba kuma sanda wato gari yayi haske Sannan ne masa sallah sannan sai ce masa ya Muhammad hadha waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu ma baina hadhaini al waqtayn sai ya rasulullah ya Muhammad wannan shine lokutan da annabawa suke sallah lokacin sallah shine tsakanin lokuta guda biyun nan da nazo na maka sallah ka kaga kowace sallah tana da lokaci guda biyu kenan abin da ke wajibi ka tabbatar da cewa lokacin sallah yayi idan ba za ka iya duba rana ka gane ta yi zawali ta ta karkata ko inuwanka ya kai tsawonka ko ya yi tsawonka biyu ko kuma a'a rana ta faɗi ko kuma shafaƙi ya ɓace ko alfijir ya fito ba za ka iya ganewa ba ko ba ka iya dubawa sai ka yi amfani da takawini shi ne kalanda mai nuna lokutan sallah wannan kalanda mai nuna lokutan sallah nan ana yin ta ne da ilimin falaki kuma dukkan malamai sun yi ijima'i ya halatta a yi amfani da ilimin hisabi wajen gano lokutan sallah shekul mai taimiyya ma ya ce bi ijima'il musulmi duk musulmi sun yi ijima'i da wannan saboda haka wa'annan takawimi na kalanda da ake mu magariba rana za ta faɗi karfe kaza da minti kaza isha za ta shiga karfe kaza da minti kaza asuba minti kaza karfe kaza minti kaza azhar haka la'asar haka ya halatta yi amfani da shi kuma yanzu an ci gaba ma ana iya kawa a waya ta dinga canjawa da kanta ya dinga canjawa da kansa ya halatta kai aiki da shi idan kana shakkan cewa ba daidai ba ne don Allah lokacin da aka ce maka rana za ta faɗi nan kafin ta faɗi da minti goma ka fita bayan gari ka je can wani saman tudu ko saman dutse ne ka je ka tsaya ka gani daidai wannan lokacin rana za ta faɗi ko ba ta faɗi ba daidai wannan lokacin za ka ga rana ta faɗi ka daina ganin ka fita bayan gari ka gani cikin gari gidaje ko benaye ko bishiyoyi suna hana ka kallo daga daidai lokacin rana ta faɗi wannan shi ke nuna a sai sauran lokutan ma haka ne so da haka ilimi ne wanda ana amfani da shi a irin waɗannan wato ainihin matsaloli kuma ya halatta a yi amfani da shi shi yasa duk duniya ma kusan da haka ake kowane masallaci duk inda ka je kasashen duniya akwai wannan takawimi ne nuna cewa lokacin sallah yayi ga lokacin ceton alfijir ga lokacin azahar la'asar magriba isha lokacin da za a yi sallan asuba duk ana ga lokacin da rana za ta fito kuma sai kaga daidai wannan lokacin ranar din ta fito ko ina ka ake amfani da shi a duniya amma har yanzu mutane mu akwai wanda ba su yadda da wannan ba kusa kusa sai zaka mutai ta shan ruwa bayan alfijir ya fito ya yi ta shan ruwa yana shan ruwa bayan bayan an haramta sahur lokacin isha bai bai je dan sallan isha din alhalin ga time din da aka ajiye lokacin isha idan ya kacce ba shi sai ta yi shafaƙi, aka ce to ka gane shafaƙin ya bace ne sai ya zaka duba gari do haske do wutar lantarki in ka duba yamma ma ai hasken wutar lantarki za ka gani ba wai ka ga hasken yamman ne ba sai ka gane jajajajen ya tafi ko bai tafi ba kaga sai yi amfani da wannan takalmi in kuma kana so da kanka ka duba to ka koma bayan gari amma ba a cikin gari ba in gari kan ba ka gane ba yasa yake da wa'annan abubuwan ba mu da iskali a kansa to ban ta lati wala ta hinu. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وبنجي سبحانه وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم kada ku yi rauni wajen neman mutanen nan wato kada ko kun sha wahala a wajen wannan yaƙi to kuma nan gaba kuma ku yi rauni wajen neman su a gubza yaƙin kada ku yi haka domin yaƙi shi haka yake wata ran ku yi nasara wata ran kuma ku sha wahala wala tahinu fi tigha'il qaumi kar ku sha wahala wajen wato kar ku yi rauni wajen neman kafir in takunu talamuna idan kun kasance kuna jin raɗaɗi a lokacin da suke dukanku ko bayan sun fice ku fa innahum ya'lamuna ai su ma suna jin radadin dukan da kuka musu kama ta'lamuna kamar da kuke jin radadin wa tarjuna min Allah kuna kaunan wani abu a wajen Allah shine rahmar Allah da lada da nasara ma la yarjun wanda su ko ba su tsammanin wannan wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne wato anan ubangiji ta Allah yana zaburar da bayinsa cewa kada su rauni wajen yakan kafurai idan ka ji ciwo a wancan yaƙi ko ka ji raɗaɗi a can ka samu matsala a can to su ma faka suke fama da shi inda kake jin raɗaɗin haka suke jin raɗaɗin kuma kun yi tarayya da su wajen jin raɗaɗi da wajen wahala amma kun bambanta da su cewa kai aljanna kake nema kana neman lada a wajen Allah da yardan Allah da nasara da aljanna wanda Allah ya maka alƙawarinta su kuwa ba su tsammanin komai a wajen ubangiji ta kaga in ko haka ne kai ne ya kamata karka ji tsoro karka ji karka ja da baya saboda akwai abin da kake tammani wanda su ba sa sa a cikin suratu ali imran ubangiji ta lace wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu fatilka wa tilka al-ayyamu nudawiluha bainan nas وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ubangiji ta alaye kada ku yi rauni kada kuma ku damu ku yi bakin cikin abin da ya faru da ku a baya ku ne madaukaka inda kun kasance mumini Allah sai ya daukaka ku akan sauran kafirai wannan kuma ya faru manzala sallallahu da lokacin da suke makka yan kadan ne suna tsorace da shi da sahabbansa suka hijira suka bar musu makka amma suka dawo madina amma tafiya na tafiya ana yaƙi ana yaƙi sun ya zama su ne matsaukaka sai da kafuran nan aka kariya su gaba ɗaya suka ji tsoro musulmi suka zama su ne abun tsoro aka kwace da yin makama da yaƙi gaba ɗaya aka fatattake su a yaƙin azab da badar da sauransu to kaga Allah ta'ala ne ya rarrashe su yake kasu rauni kasu damu kuma su ne matsaukaka in dai sun kasance mumini idan matukar mun rike imanin mu da kuma muna nan daram akan karfinmu da ɗaukar da ubangiji ta'ala ya bamu Allah ta'ala ce idan ma rauni ya same ku a yakin uhudu to ai su ma sun samu irin wannan raunin a yakin badar ba kun musu kacce-kacce a yakin badar ba idan sun zo sun rauna ku a yakin uhudu to ai ai da can kun musu su ma wa tilkal ayyamu Dawidu ha bainan nas kwanaki ne Allah ya ce muna juya su a tsakanin mutane yawmul laka wa mun alayk wata ranka yi nasara wata yi nasara a kanka alharbu sijal shi yaƙi yawo yake yi kewayawa yake yi to inda za a ce kullum a yi nasara kullum a yi nasara da Allah munafukai ma ba za su shiga addini na mu ba za su je a yaƙin da su ba za su je a yi to ai shine Allah ta'ala ce wali ya'lam Allahu allazina amanu don Allah ya bambance suwaye masu imani a gano mumine ma su gane Allah riga san tuntuni amma mumine su gane su wane ne masu imani a cikin ku in yakin kullun daɗi ne ai marasa imani ma za su ji yanzu idan a cikin kai din nan mawadaci ne ko mai mulki ne galla za ka gane abokin gaban ka ne ma yana da wuya kowa zai zo naka ne kowa naka ne saboda me saboda kana bayarwa kana da shi kana da wani matsayi amma sai ran da masifa ta same ka to nan ne za ka gane su waye naka su waye ba naka ba sai ga duk za a tarwa zai da farko kan za a zo yuhu daga bayan abu ya nisa sai kaga haka kawai za a barka da shi وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ما ماكن يوان ينقوى ألوكتين أبو أبوكنين أرزكي لوكتين ذاك لتفاس واننا واني ناواني واني ناواني إن كان حال وداتا كان حال لافية كان حال ملكي كان حال جن تائد والولا wannan kowa naka ne amma idan bala'i ya zo kuma sai ka neme su ka rasa su ‘yan kaɗan to nan ne za ka gane na gaskiyan kenan tsakani da Allah to yakin nan da za a ce kowane yakin an je za a ci riba ne za a ci nasara ne a ɗebo ganima a zo a riba a ci nasara a can a ɗebo ganima a riba ai munafukan ma wasu sai su je su shiga yakin domin su samu me don su samu ganima to kaga amma idan aka je wani yakin sai ya zama wahala aka sha kuma babu ganima to kaga in za a tafi na gaban ko munafukai sai su ci da da ba saboda tsoron kar a je a sha wahala ba a samu ganima ba amma shi imani kuma dama ba wannan ne a gabansa ba lahira ce a gabansa so yake ma yayi shahada ya tafi aljanna saboda haka ba abin duniyan ne a gabansa ba in ya same shi shikenan bai samu ba ma ba shine gabansa ba abun da ke gabansa shine yayi jihadi don ɗaukaka addinin Allah ya samu yardan Allah yasa Allah ta'ala yake yana yin haka ya jarrabi mu'mini a wajen jihadi domin a bambance kwaya da tsakuwa su wane ne muminai su wane ne wanda ba muminai ba wanda suka shiga rigar musulunci sannan kuma don Allah ta'ala ya samar da shahidai a cikin musulman don a samu shahada ai shahada abu ne mai daraja abu ne mai daraja kwarai da gaske don karrama kada za a yi ba na wasa bane shine har shahidi yake burin ya dawo ya mutu har sau ɗari ma saboda karrama wanda ya gani lokacin da ake ɗaukar ransa Allah ta'ala ce kar a ce masa ya mutu yana cin wata rayuwa ta musamman to idan ba a kashe musulmin a wajen jihadin ta ya za a samu shahadan ba za a samu ba to shahidai ko suna da daraja annabawa ne kawai suka fi su annabawa da siddiqai su ne suke gaban shahidai kamar da ubangiji ta ce wa man yuti Allah wa rasula fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa To da haka kenan kaga idan babu wahala a yaki ai ba za a samu shahada ba shahadan kuma abu ne wanda yake mai daraja wanda musulmi suke neman sa suke neman sa Allah ta'ala ya ce baya son azzalumai ko da ba su nasara akan musulmi ba wai kun yana son su bane a'a don ya yawaita ladan musulmin ne a samu shahidi a cikin su sannan kuma a fitar da su waye munafukai nan gaba za su ji wato ainihin tsoron zuwa saboda haka ubangiji ta'ala ya kaddara yaki wata ran za a sha wahala saboda hikima irin tasa don a bambance mumine da kuma waɗanda wato ainihin suke munafukai sun shiga rigar musulunci ne amma Allah ta'ala kan yayi wa mu'mine alƙawari ko nasara ko shahada idan nasaran ma ka samu lada ne in shahadan ka samu aljanna ce kai tsaye ko tambayan kabari ba za a maka ba manzon sama ya ce ai walƙiya da ka na tukuba kawai sun ishe ka ba sai mala'iku sun saka a gaba suna maka tambaya ba aljanna kawai za ka tafi Allah ta'ala ya azurta mu da shahada ubangiji ta'ala ya ce inna anzalna ilaykal kitaba إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ubangiji ta'ala ce inna anzalna ilaykal kitaba tabbas mun saukar maka da alqur'ani ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam bil da gaskiya litakuma bainan nasi don kayi hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah da Allah ya sanar da kai da da Allah ya nuna maka na gaskiya kai hukunci da da Allah ya sanar da kai na gaskiya kar ka abun da wani yake so wala takun lil kha'inina khasima kar ka zama mai kare masu ha'inci mai taya masu ha'inci fada ka kare su kada kai haka ka bi gaskiya kawai ya zama gaskiyan kawai ita ne za ka yi hukunci ba ruwanka da wani ne ya kawo kara ko wani ne aka kawo kara ko kuma a wani ya fi zama alamun mutumin kirki akan wani ka ba mai alama alaman kirki gaskiya a'a a bincika a tabbatar da gaskiyan a ba mai gaskiya gaskiyansa wanda bai da gaskiya kuma a bashi a bashi rashin gaskiyansa shi alƙalanci sai an yi bincike ba suran mutum ake dubawa shi yasa wani yace wala kun bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'un fajrun kadhubun kar ka hukunci da farkon kaga mutum a ai alfijir ma wani yake fitowa na farko na ƙarya ne sai daga baya na gaskiyan yake fitowa sai kaga dan haske ta sai kaga kuma duhu ya zo sai abun ba ba wannan alfijir din bane na gaske in haske bayyana haka zai ta yi har rana ta fito to idan kaga mutum kar ka masa hukunci ka ce mutumin kirki ne sai ka bincika ka tabbatar tukun haka ne don ya dan nuna alama kila munafurci ne la tamda hamnan ra'am hatta tujarribahu wa la min ghairi tajribi karka yi mutum sai ka jarraba shi karka zage shi ka kushe shi ka ce mutum banza ne nan ma sai ka jarraba shi zai wa kuma ya fito da wata irin fita sai ka dauka ga ba mutumin kirki bane kuma ko mutumin kirki ne to anan ubangiji ta'ala ina gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya ɗaure wa masu ha'inci gindi wato ya kare su ya ba su gaskiya kuma alhalin ba su da gaskiya to manzo Allah sai kuma zai yi haka ne ko da yayi sai dai akan kuskure tunda bai san gaibu ba abun da ya bayyana masa na gaskiya wane ne mai gaskiya bai san gaibu ba a sai wane ba da gaskiya kuma gaskiyan na bayyana masa zai bar wancan abun to amma wannan ana ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro idan an ce manza su ma kar ya zama mai kare maha'inta a wajen shari'a to ballanta na kai ke kar ka zama lauya mai kare ƙarya Allah sai ya tambaye ka ranar alkiyama kar ka zama alkali mai kare ƙarya saboda alhaji wani ne ya kawo shari'a ko don ya kawo maka abu kaza ko don shi wani ne sai Allah ya tambaye ka ranar alkiyama ko an baka kuɗi a matsayinka na lauya ka je kana kana kare ƙarya mutum da bayi da gaskiya ka ce shi ne da gaskiya a je a cuci mai gaskiya idan ka yi wannan to gidan ba ɗaya bane akwai lahira Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas sauƙin saukan wannan ra'ayan yace wasu mutane daga cikin ansarawa wato sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yaƙi tare da shi a wasu daga cikin yaƙoƙan manzon Allah sallallahu alaihi wa sai aka sace wa wani sulkensa wato rigan yaƙi kenan sai aka sace masa da aka sace sai aka tomi wani mutum daga cikin ansarawan ana ganin kamar shi ne ya yi wannan sata ɗin shi nan sai aka zo wato sai shi mai wannan rigan sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai wannan sulkin sai ce ai da umatu bin ubairik ya saci rigansa wato ya saci ka sunan mutum da ake tuhuman kenan sai manzon Allah to sai da aka kawo wannan karan shi barawan wanda ya saci rigan da ya ji haka sai je jefa wannan rigan yakin a gidan wani wanda ba shi ya sake ta ba saboda idan an zo ana nema kaga za a ce me babu ainihin abun nan babu rigan a tare da shi Sau da aka idan aka zo ana bincike aka ce ai caji sai a je a same ta a gidan wani wanda shi bai satan ba to da aka zo aka yi haka sai shi wanda ya je ɓoye rigan shi ɓarawon sai zo ya ga yan uwan sai ce ai na na ɓoye ta gidan wani saboda haka mu je mu ga manzala ta sama cewa fa ba mu muka yi satan nan ba wani ba shi ya ɗauki wannan sulkin yakin ba shi kenan suka tafi wajen manzala sa suka gaya masa ai wane kan ba shi ya ɗauka ba suka yabe shi suka ce ai wani mutumin kirki ne domatu bin ubairik ai mutumin kirki ne wannan wannan zai ɗau rigan yaƙi ne ba zai saci rigan yaƙi ba suka yi tsaye banza saboda ko da za a ce a yi caji a caje gidansa ba za a samu ba shi kenan ƙarshe sai su lankaya wani sai a je a caje gidan wancan sai a je a same ta saboda haka da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai maganan nan sai ta kama hankali manzo Allah ta sallama sai dauka cewa lalle haka ne maganan nan take ko da haka sai kubutar da shi take kai wannan wani bai dauki bai dauki rigan nan ba bai dauki sulkin yakin nan ba ba shine barawon ba domin sa sun zo sun faɗi alkhairi a kansa to kaga manzo sun abin san gaibu bane to shine ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan ayan Allah ta'ala ya ce masa wala takun lil kha'inina khasima kar ka kai maha'inta wannan ma'ana kenan wannan wa'annan mutane maha'inta ne da duma da jama'ansa ƙarya suke yi duma ne ya saci wannan rigan saboda haka maha'inta ne ba gaskiya suka yi ba abinda da suka faɗa ba gaskiya bane su ne karayin ka kare su to kaga wannan shine idan an zo an yaba maka mutum aka zo aka yaba maka shi kar ka yi hukunci da zaran an yaba maka shi zai iya yiwuwa kuma ya zama ba haka bane idan in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyan Kullum so ake kai bincike shi yasa manzala ta sama watan ya ji ana jayayya a kofar gidansa wannan na faɗa wannan na faɗa sun kawo masa ƙara to da ya fito sai ce ala inna ma ana basharun fa innakum fa innakum taqtasimuna ladayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd فأقضي له على نحو ما أسمعه ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يذرها man za su ma yake za ku zo ni fa ku sani ni mutum ne ba mala'ika ba ni ba Allah ba ne ban san gaibu ba ni mutum ne watakila kuma kuna zuwa kuna kawo ni tara wannan ya ce wani ya min kaza wannan ya ce ni da gaskiya wannan ya ce da gaskiya za su ɗaya daga cikinku ya zama ya fi baki idan kawo hujja ya fi iya magana don ko kotu aka je wani wallahi ba iya bayyana da hujjojinsa kuma yana da gaskiya amma ba zai iya bayyana da hujjojinsa ba sai ya hada da lauya sai ce wataƙila wani ya zama ya fi zaƙin baki ya iya bayyana da hujjoji ɗayan kuma bai iya ba sai in karɓi dalilansa na masa hukunci a bisa gurgurun abun da na je a yanda ba da hujjoji shine mai gaskiya manzo sun ce to ku sani duk wanda na ɗauki haƙƙin wani na bashi to na ɗauki yanki ne na wutar jahannama na bashi ko ya karɓa ko ya bari so da haka hukuncin alƙali baya halatta halal baya haramta baya halatta haram idan alƙali ya hukunci baka ku ba yana nufin cewa ya zama halal a wurin ka ba a yana nan a haramun ɗinsa haka sai in kana da gaskiya ne zai zame maka zai zame maka halal amma in baka da gaskiya ba halal bane sai ubangiji ta lati, ce wastaghfirullah ka nemi gafaran ubangiji ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wato yunkurin da zai kare wancan mutum mara gaskiya nan a rashin sani shi ma sai aka ce nemi gafaran Allah ballantana kana sani kuma ka ce zaka je ka kare mai kuriya inna allaha kana ghafurar rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya yafe maka kuma ya tausaya maka amma kaga kenan dukkan wanda ya gangance je kare makaryaci to bai da wata hujja wajen ubangiji سبحانه وتعالى لألا تعالى ولا ta'ala ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وبنجي تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم كركي كركي جايية كان كاري وأن سكي هائنت كنسو masu sabawa Allah ta'ala masu karya masu shaidan zur ka zo kana kokarin kare su kada kai wannan inna Allah la yuhibbu man kana khawanan asima Allah ta'ala baya son masu ha'inci waɗanda suke masu zunubi wannan ana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya kare wanda yake maha'inci a wajen husuma in baka da gaskiya kawai baka da gaskiya in kana da ita kuma kana da ita ko da kai wani wannan ana gaya manzon Allah ta sama amma kamar yadda na faɗa ana tauna aya ne domin ana tanya tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro manzon Allah ta sama kan ma'asumi ne zai kare maha'inci da sanin sa ba kuma in yayi kuskure ma wahayi zai sauka nuna masa ba haka abun yake bai gyara amma kai zaka iya bin son zuciyarka kai abun da ba haka bane ka kare makaryaci saboda son zuciyarka ko ya baka cin hanci ko wani abu dukkan wani ke makaryaci mai sabon Allah to karka yadda ka kare shi kuma Allah baya son mai ha'inci domin mai ha'inci bai da imani kuma yadda zo a hadisi la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu babu imani ga wanda bai da amana babu kuma wato addini ga wanda bai da alƙawari. idan mutum bai da amana kai bai da imani kenan idan bai da alkawari bai da bai da addini saboda haka ya zaka ya Allah ta'ala zai so mutumin da bai da imani ko ya so mutumin da bai da addini abin nan ha'inci alama ne na munafiki ayatul munafiki salasun idza haddatha kallaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana idan kai magana kai karya in kai alƙawari ka saba in an amince da kai ka ha'inci to wannan alama cewa kai munafiki ne ubangiji subhanahu wataala baya son ka idan Allah ba ya sanka ko ka shiga uku ka shiga uku zai tantana maka ko ɗanka domin Allah bai zai kika ba sai idan ka saba masa sai idan ka masa shirka ko ka yi bidiyoyi ko ka saba masa ka ha'ince shi zai ji ba a son ka to in ko ba a son ka ma'anansa zai ma'anansa zai azabtar da kai da da wutar jahannama sai Allah ta'ala ke yasfuna minan nas wai suna boyewa mutane abin da ke cikin zuciyarsu daban abin da suke faɗa daban wala yasfuna min Allah amma su sani ho ba za su boye wa Allah ba in ka yi ha'inci ka boye mutane ma ba za ka boye wa ubangiji subhanahu ta'ala ba wa huwa ma'ahum Allah yana tare da su da iliminsa iliminsa yana tare da su iz yubayyitu ma la yarda min alqawl yayin da suke boye abin da bai yarda shi ba na magana zo ku ta ku je ku jefa sulki a gidan mutane waɗanda su ba su yi wannan laifin ba ba su ne barayi ba ku zo ku ce ku ba ku sata ba in kun boye mutane Allah ta'ala ya riga sani wa kana Allahu bima ya'maluna muhida Allah ya kasance Allah mai kewayewa ne daga abin da suke aikatawa wato ubangiji ta la san ciki da wajen su shi yasa zai fallasa su ko da haka duk abin da zaka yi ko da kana boyewa kana boye mutane to sai ka tina kuma fa baka iya boyewa Allah don Allah yana ganin ka yana ji me kake faɗa kuma ya san abu da kake yi idan ƙarya kake ya sani in shaidan zur kake ya sani in rantsuwa kake akan ƙarya ma ubangiji ta la idan sabon Allah ka yi ko a boye ne Allah ta'ala sani idan ka boyewa mutane ba za ka iya boyewa Allah ba domin Allah yana kula da kai Allah yana kewaye ka da ilimi babu abun da yake buya masa a cikin halittansa ko dai da kwayan zarra inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sama da kasa ba abun da yake boyewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba abun da yake buya masa sai Allah ta'ala ya ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا وبنجي تعالى ها أنتم هؤلاء ku saurara ku ji ku waɗannan jadaltun anhum fil hayati duniya kun kare su a nan rayuwarsu ta duniya wanda suka zo suna kare du'uma bin ubairik cewa bai yi wannan satan ba suka zo suna zaƙin baki suna ga maza da sama cewa mutumin kirki ne to shine Allah yake cewa to kun kare su a nan duniya kun ce su mutanen kirki ne alhali maha'inta ne faman yujadilullahu anhum faman yujadilullahu anhum yawmal qiyamah wane ne zai kare su a gaban ubangiji ta ala ranar alkiyama in ka kare su a nan sun sha a duniya to Alahira fa za ka iya kare su ne ba za ka iya ba kai ma ta kanka kake ranar alkiyama ka ga aikin banza kake kenan gara ma ka faɗi gaskiya tun a nan duniya musu hukunci ya fi sauki Allah ta ce an manya kunu alaihim wakila wane ne zai kasance mai kare su daga azabar Allah ranar alkiyama wa zai tsare su babu wanda zai iya wannan saboda haka ubangiji ta Ala. ranar kiyama zai azabtar da dukkan maha'inci idan ya zo azabtar da shi kai da ka kare shi a nan duniya ka kubutar da shi daga azabar duniya to za ka iya kare shi a gaban Allah ne ka kubutar da shi daga azaban Allah ba za ka iya ba da aka aikin ban za ka yi masa baka masa gata ba don mutumin da bai kare maka azabar lahira ba din ya kare maka azabar duniya ya maka aikin banza abin da ke wajibi shine kai wa dan uwanka nasiha ka nuna masa abin da yake nan ba daidai bane ha'inci ne wane ka ji tsoron Allah kai ne ka saci kayan nan ka je ka mai da shi idan baka je ba ma ranar alkiyama Allah ta'ala zai kama ka kuma sai ka biya kuma sai an azabtar da kai da wutar jahannama idan ya je mayar kana gobe gobe bai zai sake ba shikenan ka fitar da shi daga azaban Allah amma idan ka daure masa gindi ba shi ba kuka yi rufa rufa to alhakin wannan yana nan kuma gobe ma zai je ya sake kaga ba ga ka masa ba ka je kana jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ya tawake to wannan ayan fa kalubale ne ga lauyoyi da alƙalai wanda suke kare masu kuya ha antum haula'i jadatun anhum fil hayati dunya wa man yujadilu Allah anhum yawm alqiyamati qiyamati amman yakunu alaihim wakila alƙalai masu karban cin hanci su ba wa maha'inci kariya da lauyoyi masu karɓan kuɗi su kare mai maha'inci mai karya mai laifi da 'yan sanda da dukkan wa'inda suke da shari'a a hannunsu idan kuka kare maha'intan nan a nan duniya a lahira kuma wa zai kare su mutum zai fashi da makami fa criminal case hukuncin zama ila hukuncin kisa ne tun da riga ya kisa amma sai a zagaya a ba wasu kuɗi sai su fi da shi mutum zai kidnapping aje a tsare shi ko sati ɗaya bai zai yi ba za a je a bada kuɗi a cire shi mutum zai je kitan kai da gangan ya ta'addanci zuwa wasu 'yan kwanaki an je an zagaya ma da kuɗi an cire shi wannan fashi ya hana ta'addanci karewa a duniya shi ya hana fashi da makami karewa shi ya hana kidnapping karewa saboda akwai waɗanda suka ɗaure musu jiki suna da iyayen gida ko an kama su ma za a je a bada kuɗi a sake su ko a bada umarni ma in an ba wani saman kuɗi umarni kawai za su ba dole su sake su idan kun yi musu wannan a duniya rana alkiyama fa za ku iya kare su ne sannan jina ne da aka zubar da sababin wannan abun da kuka yi da sake su da kuka yi ya za ku yi da wannan jina ne ranar alkiyama ku ne sababi Allah ta'ala zai kama ku kuma sai ya tambaye ku ranar alkiyama ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya kula da addininsa ya kare kansa daga azabar Allah ranar kiyama wannan abun duniyan da ake baka ba abin da zai maka domin zaka zo ka da abun nan ka zo ka cinye shi ne a nan duniya sai maka komai ba ko kuma ka tafi ka bashi a nan duniya ka je kuma ka tada azabar Allah subhanahu wataala ba ka da mai kare ka a gaban Allah sai ubangiji ta Allah ya ce ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وبنجي تعالى ومن يعمل سوءا دون دي أيكة ممونا أيك أو يظلم نفسه كوكما يزالون تكنسا wato ya je aikata sabon Allah wanda zai jawo kansa azabar Allah thumma yastaghfirullah ne nemi gafaran ubangiji su subhanahu wataala billahi ghafurar rahima samu Allah mai gafara ne mai jinkai wato dukkan wanda ya saba wa Allah ta'ala ko kofar tuba a buɗe take kaga Allah ta'ala mai rahama ne idan ka saba masa kuma ka zo ka tuba sai Allah ta'ala ya gafarta maka kuma ya tausaya maka idan ana kiran wa'anda suka yi ha'inci waɗanda suka kare makaryata a can baya su tuba su koma zuwa ga Allah ta'ala idan sun tuba Allah ta'ala zai gafarta musu don rahamar Allah tana jelwa ke sa Allah ta'ala ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ta'ala ce ya ku waɗanda wato kuka kuka ainihin yi ƙarna kuka yi zunubi da yawa a bayan ƙasa kar ku ɗebe tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya kuma Allah mai gafara ne mai jin kai ne ka kenan duk laifin da kai kofar tuba a buɗe take ubangiji subhanahu wataala zai yafe maka wannan laifin sannan idan ka tuba da kyakkyawan niyya zaka zama kamar ma baka yi laifin ba to amma in ka kuskura baka tuba ka mutu to wannan shine kake da matsala akwai matsala akwai hukunci tsakaninka da wa'inda ka ha'inta kuma Allah ta'ala sai ya bi musu haƙƙinsu saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zan tsaya a nan amma akwai bayani da zan yi na abin da ya shafi wato santan da muke ginawa mutane suna ta tambaya suna bukatan su ji inda aka tsaya da kuma akwai nomba zan bayar so zan yi bayani ne a takaici kawai amma sauran bayanai dalla dalla sai ran da zamu rufe tafsiri insha Allah alhikima islami santa wata planta ne da muka fara gina ta tun shekara biyu kenan da wuce muka assasa wato harsashin gininta masallaci ne da makaranta da hall da labrari da kuma wasu ofis to alhamdulillah mun fara ginin masallaci ko masallaci ya yi nisa babban masallaci mun yi gidan sama har mun yi bikin na saman ma kuma muna ci gaba da aiki kuma bayan Allah suna taimakawa da dukiyansu kai da gaske da taimakon bayan Allah ne aikin har ya kai ga haka sannan akwai fili na makaranta wanda wani bawan Allah ya siya mana shi miliyon ashirin da biyu shi ma yana nan za a gina makaranta sannan akwai kuma wani fili da za a gina labrari da hall da ɗakuna guda hudu da ofis guda biyu da kuma bathroom wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyin cewa zai gina shi fi sabilillahi shi So wannan aiki yana nan yana tafiya biya ba bayan Allah suna taimakawa kuma muna ci gaba da aiki a yanzu haka ma ana yin aiki din ba tsaya ba sannan akwai wani bawan Allah da ba mu fili wanda za mu gina gidan marayu ko a karkashin wannan santa wanda fili ne babba har an fara ginin ma kafin ya ba mu shi saboda haka shi ma insha Allah muna tsaron za mu gina wannan wannan gida din so a takaice daga fara aikin zuwa yanzu dai mun samu kuɗi sama da miliyan ɗari kuma aiki yana yana yana yana ci gaba tsakanin filayen da aka saya da kuma aikin da ake yi kuma har yanzu muna da kuɗi a kan mu wanda ya fi miliyan goma sha shida kuma ana ci gaba da aiki insha Allah idan kana buƙatan taimaka wannan santan ga akawun nan baɗin sunan santan alhikima islami santa kuma shi ne akawun ne ɗin wato sunan akawun ɗin kenan akawun nan baɗin kuwa shine 000 51 three four nine nine five zero zero zero guda uku kenan five one three four nine nine five sifiri sifiri sifiri zero zero guda uku biyar ɗaya uku hudu tara tara biyar kuma bankin shine jaiz bank kuma kana bukatan ba da taimakonka za ka sa a ciki sannan suna account din kamar yadda na faɗa al-hikima islamic santa yola al-hikima islamic santa yola haka zai fito maka a name din so idan kana son tuntuɓa don ka tabbatar da me ake ciki ko kuma kayan aiki zaka bayar zaka iya tuntuɓan wannan nambobi a nan ba alai shu'abu da 070 30 60 5493 070 30 635493 sannan ga namban alhaji abubakar yahaya shi kuma 080 69 83 2420 abin nan 20 a wayannan lambobin za ka tuntuba in ka mai yawa kana son ka tabbatar ya shiga za ka iya tuntuban su tabbatar maka domin mutum hudu ne suke ganin suke ganin alat ne ni ma ina gani alhaji haruna buzu yana gani wanda shine chairman na board of trustee kuma su ma wayannan guda biyun suna gani da ma'aji da ce sakatai. so idan kuma kana son magana da ni ne to sai ka tuntube su su baka wato abin nan su gani nan banka a baka nan ba ta sai ka kira ni ban ba nan ta ba saboda kira zai mini yawa kuma ko na baka makila ba za ta muka amfani ba in za ka yi ta kira wata kila ban dauka ba amma ka kira nan kai tsaye za su iya dauka su maka bayani in kana bukatan a haɗa mu sai mu haɗu ta insha Allah su ni da kai kuma aiki yana ci gaba kamar yadda na faɗa bayan Allah suna ci gaba da taimakawa ubangiji subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma sauran bayanai dalla dalla insha Allah da za a rufe tafsiri za mu yi bayani Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan malam yake cewa mutane da yawa suna zuwa jin tafsiri wasu daga cikin gida suke zuwa kuma akwai bayani da aka yi cewa mala'iku suna zuwa suna lullube mutane a wurin to da wayanda suke cikin mota suke ji da wanda suke cin gida da wanda suke cin masallaci da haraba masallaci matsayin su ɗaya ne bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah matsayin su bai zai zama ɗaya ba amma dai shi hadisin falalan Allah tana da yawa ai cewa yi masa maza sun cewa inna wa innal malaikata la tadawu ajnihatiha li talibil ilmi riban bima yatlu malaiku suna shimfida fukafukan su ga mai neman ilimi saboda yarda da abin da yake nema ba a ce dole sai yana masallacin ba a duk inda ya zauna in yana sauraron ilimin zai iya samun wannan falalan amma kuma wanda ya zo masallaci ba zai zama daidai da wanda yake cikin gida ba wanda yake sauraro daga gidansa ba zai zama daidai da wanda yake canji ya je ya shiga motansa ya zauna ba saboda hankalinsa idan kana kallon malami ko da projector kake kallon sa ko shakka babu karatun zai fi shiganka akan a ake baka kallon sa wanda yake gaban malami yake kallon sa kai tsaye ya abun ya fi masa tasiri fiye da wanda yake kallo a hoto wanda ko yake kallo a hoto ya abun ya fi masa tasiri fiye da wanda shi kuma baya kallo murya kawai yake ji shi yasa wanda ya zo wurin tafsirin aka yi da shi ai tasirin tafsirin ba zai zama ɗaya da wanda ya kalla a talabijin ba ko wanda ya kalla a social media ma ya zama lokacin karatu sai ga an yi shi har an yi kuka a wajen amma kai kuma in aka sa maka a rediyo ko a talabijin ba za ka yi kukan ba saboda tasirin ba ɗaya ne kamar in kana nan to ko ba a yi kukan ba ma yanayin yadda abun zai shige ka idan kana wajen ya fi fiye da idan aka ce ba ka nan haka nan in kana kusa ya fi kuma fiye da a ce kana kana nesa kila akwai abin da zai dinga ɗauke maka hankali amma dai kowanne kuma zai samu lada a wajen ubangiji ta'ala na sauraro da yayi da kuma fahimta da kuma aiki da zai da abin da aka karanta da shi Allah ta'ala ya samu dace tace malam na musulunta ne sabo sabo har kai azumi guda takwas wata rana da rana misali irin karfe uku sai na ji kai yawa yayi mini yawa ba zan iya malam sai sharuwa". sha ruwa to yanzu malam bayan an yi sallah zan biya wannan rana ne ko da ya wuce haka ina da gangan ya sha ne gan mace sai ko ko ta musulunta ba ta sani ba ne ba ta saba azumi ba ko idan ta ɗauka za a iya sha kenan sai don mutum sabon musulunci ne ana ba shi uzuri duk abin da ya yi saboda haka a nan za ki rama azumin ne ba za a ce ki kafara ba ita ta ɗauka in an sha wahala za a iya sha ne kawai to kaga ba haka bane ai da wahala ne ake yi wahala ne kuma ta jawo ladan shine ma'anar taklifin kenan to da haka nan gaba ko da wahala karki sha sai dai yankin zama baki da lafiya wannan kuma zaki iya sha amma dai zaki rama azumi guda daya an baki uzuri saboda wanki sabon shiga ne a musulunci na'am ce ta yi bari bayan kwana goma da daukewan jini sannan sai wani ɗigo na jini ya sake dawowa a cikin wannan watan ramadan ya matsayin azuminta to ɗigo in a lokacin zuwan jinin haila ne shi ma jinin haila ne ko da ɗigo ɗaya ne walau da fatan shi ne zance mafi inganci in ko ba zamanin hailan bane ya digo ɗaya bari to kin ga ba hailan bane kenan sai zama jinin ciwo ne ba zai hana azumi ba kuma ba zai hana sallama na'am malam mutum zai iya yin sallar farila guda biyu da taimama mata. a'a sai dai idan dukkaninsu zai yi su a lokaci guda kamar a ce matafi ne zai haɗa azad da la'akar ko makariba da isha zai yi da taimama ɗaya ko kuma sallah ce ta kubuce masa ta zama ramuwa zai rama su guda biyu to zai iya da taimama guda ɗaya ko kuma mara lafiya ne zai haɗa sallah guda biyu zai iya da taimama ɗaya amma in kai in kai taimama kai sallan azhar to idan aka ta shigo za ka aka sai ka sake taimaman don sai ka sake neman ruwa sai in baka samu ba sai ka taimaman so da aka wacce taimaman ta riga ta baci na'am an ba shi zakkan dukiya ne je badawa waɗansu mutane na musamman da ya dubi yawan kuɗin sai je sa a cikin jarin shi ya ci gaba da kasuwanci da kuɗin wai sai ya samu riba tukunna sa'an ya ɗauka ya kawai waɗanda aka ba shi ya kai malaya matsayin shi matsayinsa mahayinci dukiyanka ne an ce ka ba mutane suka ka je ka ba su don baka ba su ba ka hayince su ba fa kai dan aike ba ko da mai kuɗi bai cire zakkan bai halatta ya je dinga jujjuya ta ce daga ba zai ba talakawa ba ai ba kuɗin sa bane in ka riga ka cire zakka wannan kuɗin talakawa ne wa yake ce maka je ka juya musu kuɗin su shi yasa in ka in ta halaka dole sai ka biya saboda haka wajibin ka ne ka ba su kuɗin su ko kai ka cire zakkan ballantana wanda wanda aka aika yasa ba a yadda ka saya wa talaka wani abu da kudin zakansa ba ko kai ka cire ka ce zaka saya masa yadi ko zani ko abinci a'a ka ba shi kudin sa ya je sai abun da ya ga dama ya saya wannan kudin sa ne ba naka bane to wannan tana kai da aka aiki ka ai wannan ha'inci kai kuma Allah zai iya jarraban ka ta wannan abun ya zo ya lalace kai baka ba masu haƙi haƙin su ba kuma baka cire ba ba na'am suka ce wannan tambaya kan haida ka amsa bari ne matan na'am bari ne matan ta ba wai ba me ba wace bari ne ta yi da bari na jini kawai to an ce ɗazun magana tambayan ɗazun mace ce ta yi bari ta barar da jini kawai sai ya ɗauke da za ta yi to abinda muka ce shine bayan kwana goma sai ki digowa shi jinin bari in dai ba ta barar da mutum ba wato ba wani alaman halitta jinin ne kawai ya ba. dama baya hana sallah sunansa jinin cuta za ta ci gaba da sallan cin azumi ya zo ta ci gaba da wato yin azuminta to da kan yazo ya dauke ya sake dawowa ma duk a matsala ba ne, domin wancan din ma bai hana sallawa ballanta na wanda ya sake dawowa amma idan har ta farar da wani abu mai alaman halitta kaga to wannan ka za a ce ta haifu ne hukuncin ta da wacce ta haifu ko yaron bai girma ba wani tsoka tsoka wani alaman da an fara halittar mutum to anan kuma jiki ne za ta saurara wa sallah da azumi har sai ya dauke ko kuma in ya kai kwana 40 bai ba sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah sai masu roƙon addu'o'i farko akwai wanda ya nemi addu'a kan mahaifin shi bai da lafiya ko wacce ta roƙi addu'a kuma ta ce malam don Allah a taya ni da addu'a yara na ba sa son yin sallah sai dai buga bol da kallon bol taimake ni sai kuma akwai wanda ke kawo mana fetur a kodawar lokaci a masallacin nan sannan akwai kuma wanda ya kawo kujeru na musamman wanda su malam suke zama a kai sannan akwai wani yaro da yake tsaron cikin mutane da suke tsaro a masallacin nan yana tsaye a bakin hanyar da yana rike da wayoyinsa a hannu wasu a mashin suka zo suka kwace wayar duka biyu kuma sanadin wannan har aka ce a yi musu sata ne ko ya har an kulle shi ma kai shi ma yana nema a sa shi a addu'a to Allah ya sauke wanda suka nemi addu'a ina Allah ya biya musu bukatun alkhairi Allah ya shiri wa'annan yaran kuma wanda aka yi wayoyin wayoyinsa Allah ta'ala ya dawo masa da abun da ya fi wannan kuma Allah mana maganin wa'annan barayi masu kan waya kuma insha Allah za mu bi kadunsa sannan ah, bawan Allah ya akwai bawan Allah da ya kawo kujeru na so mu masa addu'a tun jiya na manta amma insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wayannan kujeru da muke zama a kai masu tsada ne ya je so su idan ga cewa wa'ancan kamar sun zama kanana zai kama da masu muhimmanci wanda suka fi su mahimmanci yanzu a kansu muke zaune to Allah ya saka masa da alkhairi ya saka masa da gidan aljanna mai ba mu fetur a koyaushe ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi ana kuma masu taimaka tafirin da dukiyansu ana sa da rediyo da talabijin da social media da hidima da ake tafirin ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله